This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan dare da fatan mun sake samun ku lafiya. Suna na Sarfili Hashin Gumel tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muka sake da muku a wannan shirin na daren yau talata biyu ga watan Afrilun shekarar da hudu. A cikin shirin za a ji cewa 'yan sandan Najeriya sun ceto wasu yara da aka yi garkuwa da su a yankin Naji Delta. Hawa kuma za mu duba batun kisan wani malamin jami'ar Maiduguri. sai kuma shirin Allah ɗaya gari banban da ramatu garba za ta mana, albarkacin watan ramadan mai alfarma za mu ji karatun alkur'ani daga yara manyan gobe amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukunna. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Kasar Senegal ta rantsar da Basiru Joma ya faye a matsayin sabon shugabanta a yau talata dan adawar da ba a san shi ba sosai wanda aka sako daga gidan yari kasa da makonni biyu kafin zaben kasar na watan maris da aka yi shugaban dan shekaru 44 shine mafi karancin shekaru da aka taba gani a kasar. Bikin rantsar da faye na zuwa ne bayan da aka shafa watanni ana tarzoma sakamakon rudanin zaɓe a lokacin da shugaba mai barin gado Macky Sall ya yi yunkurin ɗage zaben da aka shirya yi a watan Fabrairu zuwa watan Disamba kuma babu tabbacin ko ya so ya nemi wa'adin shugabanci karo na uku ko a'a duk da cewa kundin tsarin mulkin ƙasar ya ƙayyade tsawon wa'adin mulki. kama faye da aka yi a kan laifin bata suna shi ma ya taka rawa a tarzomar da aka yi da kuma kama shahararren dan adawa usman sanko wanda ya zo na uku a zaben da ya gabata na shekarar 2019 amma aka hana shi sake tsayawa takara saboda wani hukunci da aka yanke masa a baya sanko ya nemi faye ya tsaya takara a maimakonsa. Ƙungiyar agajin da ake kira World Central Kitchen ko WCK a takaice ta faɗa a yau talata cewa wani hari da Isra'ila ta kai ya kashe bakwai daga cikin ma'aikatanta a Gaza. Kuma nan take ƙungiyar ta dakatar da ayyukanta a yankin. A wata sanarwa da WCK ta fitar ta ce ta kammala kai tan ɗari na abinci a wani rumbun ajiya da ke dayar albala yayin da wani ayarin motoci masu sulke guda biyu ɗauke da tambarin ƙungiyar ke barin wurin harin ya auku. Ƙungiyar WCK ta ce harin ta sama ya faru duk da cewa sun sanar da sojojin Isra'ila game da tafiyar. Prime Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya amince da cewa dakarun ƙasarsa sun kai harin amma ba da gangan ba, akan bayan Allah da basu ji ba basu gani ba. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Iran ta buƙaci kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da ya gudanar da wani taron gaggawa don tattaunawa a kan batun hari ta sama da Isra'ila ta kai kan ofishin jakadancin Iran da ke babban birnin Siriya. Harin da aka kai a jiya Litinin ya kashe akalla mutane bakwai, ciki har da manyan masu ba sojoji shawara a cewar rundunar tsaron Iran. A wata wasiƙa da ta tura jiya Litinin, jakadiyar Iran a Majalisar Ɗinkin Duniya Zahara Ershadi ta yi kira ga kwamitin sulhun da ya tattauna akan abin da ta kira mummunan saba ka'ida da kuma kiyaye aukuwar ayyukan da za su iya jefa ofisoshin jakadanci cikin haɗari nan gaba. Isra'ila dai bata ce uffan ba game da haram. Jakadan Iran a Siriya Hussein Akbari ya yi Allah wadai da haram. amurka dai ta ce ba ta da masaniya game da haranta sama wani ɗalibi ɗan shekara sha biyu ya mutu wasu biyu kuma sun jakata bayan da wani a ajinsu ya buɗe musu wuta a wata makaranta a kudancin ƙasar finland a yau talata harbin dai ya faru ne a birnin vanta yayin da ake ɗaukar darasa a makarantar wanda ake zargi da yan harbin da aka bayyana cewa ɗalibi ne ɗan shekaru sha biyu ya gudu da kafa amma daga baya aka kamo shi ba a dai bayyana halin da ɗalibai biyan da suka jakata suke ciki ba a shafin dandalin sada zumunta na x wato twitter prime ministan kasar pateri orpo ya ce ya kaɗi matuƙa da jin wannan labarin harbin na yau talata shine na baya-baya da ya faru a wata makaranta a kasar finland a cikin shekaru goma da rabi da suka wuce a shekarar 2007 pekka eric ovenen ɗan shekaru 18 ya harba mutane tara har lahira ciki har da 'yan ajin su guda shida a makarantar yokla da ke kusa da birnin helsinki kafin ya kashe kansa Maryam Dauda kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Bayan da wasu 'yan bindiga suka yi garkuwa da wasu ɗaliban 'yan makaranta 'yan asalin jihar Delta da ke kudancin Najeriya a baya-bayan nan. Rundunar gamayyar tsaro da ke aikin tsaro a yankin Naja Delta ta ce ta ceto ɗaliban da aka sace. Wakilinmu na yankin Naja Delta Lamid Abubakar ya aiko mana rahoto kan hakan. Batun matsalar tsaro dai a Najeriya na ci gaba da ciwa kasar tuwo a kwariya inda a baya-bayan nan wasu 'yan bindiga suka yi awon gaba da wasu ɗalibai 'yan makaranta ta gaba ga sakandare a jihar Delta 'yan makarantar dai da ke kan hanyar su ta zuwa bakalake na jihar Ibanyi inda suka fito daga jihar Cross River 'yan bindiga dai sun sace ɗaliban ne kan babban hanyar nan da ta haɗa yankin kudu maso kudu da kudu maso yamma da kuma kudu maso gabashin kasar wato east west road bayan da 'yan bindigar suka tasa su zuwa wani wuri da suke ɓoye da su jami'an tsaron haɗin gwiwa a jihar delta sun zama cikin daji domin ganin an ceto su inda kuma daga bisani rundunar 'yan sandan jihar ta delta ta tabbatar da ceto ɗaliban su goma sha biyu kuma ta tabbatar da cewa suna cikin ƙoshin lafiya musa olufemi abanwode shine kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar delta na kuma tuntuɓe shi ta wayar salula hula. Ji an saka su suna gaya masa an saka su suna gida ne a su yanzu. To kamar wani sun koma gidansu. Eh wani hali suke ciki kamar ba abin da ya same su. Ba komai ba abin da ya same su. A yanzu abin ya same su ba za mu kai su asibiti ba. Eh rundunar 'yan sandan jihar Delta ita ce ta ceto su kenan da aikin da kuka yi na musamman. A yi kaga wannan aiki da sojoji da nuna muni ba duk wanda ya ce dan sanda ne da zuwa muku gaskiya ba. Eh haka. aiki ne na haɗin gwiwa kenan na gano ɗaliban. Eh, ko a satin da ya gabata dai sai da wasu 'yan bindiga waɗanda bayanai suka nuna sun kwashe wasu ɗalibai na makarantar gwamnatin tarayya da ke kalaba wato university of kalaba wanda kuma har kawo yanzu ana ci gaba da nuna alhinin haka sannan kuma ana ci gaba da yunkurin ceto su wani da ke da alaka da ɗaliban da aka ceto a jihar delta musa daniel ya ce uh, yeah, actually i have fear to travel in the country due to yana cewa ne ina cike da fargaba matuka musamman yayin tafiye-tafiye sakamakon rashin tsaro da ya gallabi yankinmu musamman ma abin da ya afko a jihar delta inda wasu 'yan bindiga suka sace ɗalibanmu ko dai zuwa yanzu an kai ga ceto su ina cike da farin ciki kuma muna godiya ga jami'an tsaro da suka baje kolin su wajen ganin an ceto ɗaliban muna fatar za a kawo ƙarshen matsalar tsaro a sassan najeriya halayyar masu sata bukatar mutane dai domin neman kuɗin fansa a Najeriya ya zama ruwan dare inda hakan ya sa matafiya ke ci gaba da bayyana fargabar da suka shiga yayin tafiye-tafiye musamman yadda 'yan bindiga ke cin karansu ba babbaka kuma matafiya na ci gaba da nuna fargabarsu yadda 'yan bindiga ke aika-aika musamman a Benin babban birnin jihar Edo inda jami'an tsaro ke cewa lamarin ya tsananta da haka kuma na tuntubi wani mai sharhi akan al'amuran yau da kullum Dr. Abdulkadir Suleiman Muhammad na Jami'ar Abuja ya ce. Wannan al'amari kamar yadda na fara ya fara kaɗan kaɗan har gashi kuma ya zo ya wuce duk yadda ake tunani. Babu wani bangare a ƙasar nan wanda suke da tabbacin tsaro ko ina irin wannan abu haka yake faruwa kuma an riga an yi saki kowa ya riga ya san suna nufin waɗanda suke amfani da wannan dama sun riga sun san cewa hanya ce ta samun makodan kuɗi don haka kowa ma yake shiga lura da cewa kuma ba a yi maganin abun yadda ya kamata ba. Jihar Delta dai na fuskantar matsalar tsaro inda nan ne aka kashe dakarun Najeriya su goma sha bakwai Lamido Abubakar Sokoto muryar Amurka daga Fatakwal a Najeriya. To Allah ya kyauta a gaida Lamida Abubakar. To hadin yanzu ne muna kan batun tsaron inda wasu mutane da ba a san ko su waye ba sai kashe malamin jami'an Maiduguri wato Dr. Kamar Abdulkadir. Sai dai jami'an tsaro sun ce yanzu haka sun tsare mutane takwas da ake zargi da hannu. Ga rahoton Ibrahim Mustapha. Hukumomin jami'ar Maiduguri sun tabbatar da kashe Dr. Kamal Abdulkadir wadda babban malami ne a sashen ilimin jiki da lafiya a jami'ar Maiduguri. Wasu mutane da ba a san ko su wane ne ba suka kashe Dr. Kamal a ofishinsa da ke harabar jami'ar a ranar Lahadin da ta gabata. A wani sanarwa da aka fitar ta bakin Farfesa Danjuma Gambo, kakakin jami'ar ya tabbatar da faruwar lamarin. Cikin sanarwar an bayyana cewa an tsinci gawarsa a ofishinsa da sanyin safiyar Litinin. Ɗaya daga cikin abokansa malamai na kusa da shi Ali Galadima ya bayyana min ta wayar talho yadda lamarin ya tada hankalin su da alhamdulillah Allah ya shi da matsala da kowa da student din da college din duk dai ne a wajen ba mu taba sani yana da wani matsala ba abun nan ya ɗora mana kai a aka wannan abun mutum zai zo har kashe mutum haka kawai kuma an ce an tafi da motarsa an tafi da motarsa da laptop nasu da hantar nasu amma yanayin gawan amma akwai wasu rahotanni suna ce kamar an dan jiji masa rauni ko an sosai sosai akwai rauni Wasu ɗalibansa sun nuna matakar kaduwarsu da jin wannan labarin mutuwar tasa ta hanyar kisan gilla. Zan iya cewa ni kam gaskiya na daɗe ban ji mutuwan da ya taɓa ni kamar wannan mutuwa. Hasahau mutum zai mutu mai mutunci mai daraja kamar wannan mutuwa kamar mutum mara gata duk irin gatan da ya mana da abin da ya nuna mana. Ba zan iya cewa irin gashi na wai ko yana da kabilanci ko kuma wai irin abin da zai iya ɓata ran mutum ko student student wai su zo ko ya zage su ko ya hantare su ko kuma ya nuna maka kabilanci ko bambanci ko kai irin dan mai kuɗi ko dan talaka wannan ba abu kwata-kwata ba su da zai iya cewa ga abin da iya masa irin wannan ko ya san ka ko bai san ka ba ba zai wulakanta ka ba gwara a ce mutum ya yi irin mutuwan jinya mutumin kirki ne sosai wallahi ko ya san ka ko bai san ka ba ya zo ya same mu dai muka zo na irin aka yi wasa dariya hakan nan yanzu ne aka fita ragawansa a cikin ofis wallahi an ji masa ciwo sosai an bubbuga mashi wuka har mene ake faɗa abubuwan ciki shi na daga waje an karya abinan da shi wuyan shi da gatari duk dai mutum daya ne kuma ya tafi da motar shi da kwamfuta da wayan shi gaba daya ya tafi da wallahi an ji mace hanjin shi na duka waje an karya mishi wuyan shi da gatari ga su kasu gatari duka waje yanzu aka tafi da shi Allah ya sa huta a yan kwanakin nan ana samun wasu abubuwa masu kama da tsafe-tsafe da sauransu a jami'ar Maiduguri kakakin rundunar yan sandan jihar Borno ASP Naso Nahun Kenin ya tabbatar min da faruwar lamarin ta wayar Toliho inda ya ce yanzu haka suna tsare da wasu mutane takwas da ake zargi da aikata kisan tare da ɗauke masa mota mun samu kara da kan zuwa an sami gawa a cikin ofis na shi na rufe kama da ya kai bayan wannan an receive various degrees of teaching kuma na ka samu amma dai mun samu mutane guda takwas da aka kama su suna hannun mu a mm-hmm. waɗanda ake zargi eh wanda muke zargi ka samu damu kada mu gana mu sanar ma jama'a da asalin labarin da komai kicin da so an sace ma mm. sace wannan nasu motar karshen rahoton kenan Ibrahim Mustapha muryan Amurka daga Maiduguri to Allah ya ji kansa ya gafarta masa a gaida Ibrahim Mustapha wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC ga masu mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM A nan birnin Washington DC yanzu haka mu na cewa karfe 4 da minti 40 da kusan 4 na yamma. gaske yanzu kuma sun shirinmu na gaba. Wani gari wani gari wani garin da ake kurba manya da zalla wani gari bai kai gabas da nisa ba wani gari bai canja a suna ba madalla masu sauraron mu assalamu alaikum Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah ɗaya gari banban. A wannan makon shirin ya tattauna da wani ɗan Najeriya, bahaushen da ke da burin yaɗa al'adun Hausa a Turai ta hanyar amfani da waƙa da rawa da masalan kiɗan Hausa da ya zamanantar. To baƙonmu na wannan makon kenan. Sai a biyo mu don jin yadda Bello Sisko ya ƙudura aniyar sauya tunanin wasu daga cikin al'umma da ke yi wa hausawa kallon waɗanda ba su da burin da ya zarta yin ƙananan sana'o'i. Sunana Ramatu Garba Baba. Suka ce ni ne nan ba To gabannin sakin alban na Niger ta Germany ne na halarci bikin kaddamar da sabon alban na mawaƙin a birnin Stuttgart da ke kasar Jamus. Inda daga bisani muka tattauna da Cisco da tawagarsa. so jama'a salamu alaikum sunana bello habubakar sharif wanda aka fi sani da bello cisco dan najeriya ne ni haifafen kano mazaunin jamus ina koyar da al'adun gargajiya na hausa a nan ƙasar jamus kuma ina harkar waka da entertainment saboda bambudi na shine na kai yare na hausa next level kamar yadda nake ganin su davido su a sake suna zuwa suna karban grammy a american ko uk ina son yau ko ba ni ba wani a cikin bahaushen mu ya je wadannan stage din nan to shi yasa na yi wani dabara na ce ok tunda allah ya bani dama ina amfani da kiɗoɗi na 'yan kudu international kuma ina saka al'adar mu na hausa a ciki like a cat. aiki har da minista da gwamna gwamna all of them call my number ranka dade suna ansa ansa ba su rage suna dansa ba mu da laifi suna gan mu abin da ike ji we dey blow daga jos zuwa keci to wani shi ne kuma so a ce yes yau akwai wasu hausawanmu da suka tafi international yadda ake kira kamar na ga ado gwanja an gaike shi american alijita uk da shi da alinuhu kuma kwanaki nan faci washe alinuhu sun zo nan kasar jamus to haka nake so. shekara na tsaye da wani abu ban sake waka ba sai na ce to yanzu bari kawai dropping album ina na sake waƙoƙin album ina kamar waka goma sha uku zuwa goma sha hudu kuma a ciki akwai manya-manyan mawaƙa na arewa akwai kuma manyan mu na kudu da kuma international ma. To daga cikin waɗannan waƙoƙin da ko kuma wannan sabon alban ɗin da ka fitar dole akwai wanda za ka ce shi ka fi ƙauna wacce ce bakan damiyarka. Gaskiya ina son waƙoƙin alban ina gaba ɗaya amma kuma waƙa biyu zan ce ina son waƙar superstar wanda na da ni da ice prince da kuma nanjato germany saboda nanjato germany shine sunan alban ɗin ma gaba ɗaya kamar hijira da na daga nigeria na shigo jamus kuma na samu experience a hanya da kuma nan to shi yasa wannan jato zamanin na yi feature na mutane takwas a ciki kuma duka manyan yan arewa ne kamar dj ab adam zango classic soja boy shizo diesel and tinkin megashi kuma duka wa'annan manya ne to shekaru dai kimanin takwas da suka gabata cisco ya yi hijira daga najeriya a bulaguran da ke tattare da hawa da gangara kafin daga bisani ya rikide zuwa shahararren mawaƙi a duniyar tiktok da ke nishadantar da jama'a daga sassan duniya sai dai duk da ƙoƙarinsa na ganin ya yada al'adun na hausa cisco ya ce yana cin karo da wasu ƙalubale kalubalen da muke samu da wannan dan hausan mu kamar yanzu in kika ga yan tanzania in ga ai musulmai ne amma za ki ga abin da suke yi mun san mun matsalar addinin mu ya hana mu abubuwa amma da mu kokarin mu da muke mutanen mu su daina zuwa suna kallon yan kudin nan mu dinga irin kwatanta irin abin da suke bidiyon su yana quality da menene mu ma namu a ce ya kai wannan level din amma idan muka yi kokarin wannan abin sai ki ga zagi za ga ma kayi ka kashe kuɗi kamar mu nan da muke turai wanda kuɗin mu ya fi na Najeriya value za ka kashe kamar 5000 euro duro duro a Najeriya nawa ne miliyan biyar ne ko miliyan biyar da wani abu to sai ka ga views da za ka samu ba a baka wannan karfin gwiwa da za ka yi abu kamar za ka za ki ga akwai yan bloggers to kalubalen da muke samu kenan ya kamata a ce a samu yadda muke gani yan kudin nan idan yau aka ce wani abu ya faru da nasu ko an ɗauko wani mawaki ana so a fito da shi za ki ga sun mai taron dangi sai ya kai wannan wajen amma mu daga kazo ya fara da jishi kamar dan daudu jishi yana abu kamar mata yana kitso yana ne ba haka bane ba haka sana'a take amma ba wai ka kauce daga addinin ka ba ko al'adar ka wannan na ni da su da bambanci boy ne ni dan daga bisani muryar amurka ta tattauna da wasu daga cikin tawagar cisco da suka fito daga sassa daban-daban na duniya inda da dama cikin annashuwa suka bayyana yadda suke jin daɗin harshen na Hausa da kuma ma'amalarsu da mawaƙin. Okay, my name is Tony. I'm from Nigeria, to be precise, Enugu. I'm here with my brother Bilo and also my friend. Today's album party because I'm also a dancer. Yeah, there were people say that yeah, you're not you're not from Hausa, so how do you understand Hausa? But I like I like the culture, so I'm here to support the culture. Uh, so Tony ya ce duk da cewa shi ba bahaushe ba ne shi dan Najeriya ne kuma yana sha'awar al'adar Hausawa shi yasa ya zo yau domin ya bada goyon baya wa wato ga abokin shi kuma dan uwan shi wato Cisco. My name is Ogbole Moses, popularly known as Obawisi. I'm here to support my friend Bello Cisco. We are here for Pelo. We are asking for Pelo on the way from Italy. people of Germany. Uh, hello, <laughs> I'm Freddy from Italy, and I'm a friend of Cisco since I don't know three years. I was with Cisco the first time. Ta sunana Frederica ni 'yar asalin kasar Italiya ce amma kuma mun jima tare da Bello Cisco wato wanda abokina ne kuma ina ɗaya daga cikin waɗanda ke masa rawa a duka waƙoƙinsa da ya yi. Kuma yau na zo ne domin na mara mai baya na ba da cikakken goyon bayana ga wannan alban ɗin. Hello, my name is Lukman. My artist name is Tony Togo Boy. Um, Tony ya ce, Bello Cisco abokina ne kuma ina aikin koyar da masu yi masa rawa. Ɗaya daga cikin waƙoƙinsa da na fi so shine jirgin sama. My favorite song on his new album, I think there is Kirgisama because I really love this song. Kirgisama ya isa, ai shi ne Haka To a yayin da muke shirin sallama da Bello Cisco ya naɗa tabarman shirin yana mai jan hankalin sauran matasa yanzu ne lokacin da ya kamata ce mu tashi mu taimaka wa junanmu mu yi supporting din junanmu yanzu ne lokacin mu saboda yanzu kullum muna tsufa gobe zaku ku ga bello da furfura <laughs> ciwon kwankwasa ya kama ni Moving the crowd for them you soldier, come down low. Come check it over. When I sing you go down, look at soldier, come down Come check it over. When I sing you go down. madalla. To ma sauraron mu da haka ne za mu yi sallama da ku a cikin shirin na Allah ɗaya gari bamban. A madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki na sashen Hausa na muryar Amurka. Ramatu Garba Baba ke cewa da ku mu lafiya daga birnin Stuttgart na tarayyar Jamus. To madalla a gaida ramu ta garba albarkacin watan Ramadan mai alfarma ga karatun alkur'ani mai girma daga bakin manyan gobe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Sunana Muhammad Danjuma ɗalibi daga makarantar Ashabul Kasuwar Wakin wanda ke cikin eh, ƙasar Kamaru a birnin Yaounde a angon Brigiteri. don karanta muku alkur'ani mai gima daidai gwagwado insha Allah subhanahu wa ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم Sadaqallahul azim. Allahu Akbar yanzu kuma sai shirma na ƙarshe labarai amma fa a takaice. To a takaice ƙasar Senegal ta rantsar da Basiru ya faye a matsayin sabon shugabanta a yau talata. Dan adawar da ba a san shi ba sosai wanda aka sako daga gidan yari ƙasa da makonni biyu kafin zaben ƙasar na watan Maris da aka yi. shugaban ɗan shekaru 44 shine mafi karancin shekaru da aka taɓa gani a ƙasar. Ƙungiyar agajin da ake kira World Central Kitchen ko WCK a takaice ta faɗa a yau talata cewa wani hari da Isra'ila ta kai ya kashe bakwai daga cikin ma'aikatanta a Gaza, kuma nan take ƙungiyar ta dakatar da ayyukanta a yankin. a wata sanarwa da wck ta fitar ta ce ta kammala kai tan ɗari na abinci a wani rumbun ajiya da ke dayar albala yayin da wani ayarin motoci masu sulke guda biyu ɗauke da tambarin ƙungiyar ke barin wurin harin ya auku Ƙungiyar WCK ta ce harin ta sama ya faru duk da cewa sun sanar da sojojin Isra'ila game da tafiyar. Iran ta buƙaci kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da ya gudanar da wani taron gaggawa don tattaunawa a kan batun hari ta sama da Isra'ila ta kai kan ofishin jakadancin Iran da ke babban birnin Siriya. Harin da aka kai a jiya Litinin ya kashe akalla mutane bakwai, ciki har da manyan masu ba sojoji shawara a cewar rundunar tsaron Iran. A wata wasiƙa da ta tura jiya Litinin, jakadiyar Iran a Majalisar Ɗinkin Duniya Zahara Ershadi ta yi kira ga kwamitin sulhun da ya tattauna akan abin da ta kira mummunan saba ka'ida da kuma kiyaye aukuwar ayyukan da za su iya jefa ofisoshin jakadanci cikin haɗari nan gaba. Wani ɗalibi ɗan shekara sha biyu ya mutu wasu biyu kuma sun jakata bayan da wani a ajinsu ya buɗe musu wuta a wata makaranta a kudancin ƙasar Finland a yau talata. Harbin dai ya faru ne a birnin Vanta yayin da ake ɗaukar darasa a makarantar. Wanda ake zargi da yin harbin da aka bayyana cewa ɗalibi ne ɗan shekaru sha biyu ya gudu da kafa amma daga baya aka kamo shi. Ba a dai bayyana halin da ɗalibai biyan da suka jakata suke ciki ba. To madalla masu raro da haka ne muka kashin shirin mu na yau baki daya sai a kasance da mu da karfe shirin na safe gobe laraba idan Allah ya kai inda zamu kawo muku wani sabon shirin. Kamar ko da yaushe zuwa shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin da ma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com har ma da shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Maryam Dauda ya taimaka shirin ya zo gare ku sai Fiona Nandudu wadda ta tare da umarni har ma da injiniyan mu na yau. daga nan birnin washington dc ni sarfil hashin gumel ke cewa assalamu alaikum